ba to yanzu dai ko ce ya ne ya canje na yaki kuma na jara tebur mai gidan mu kuma da burodi na yi dabara kuma ne a tudan na jin yunwa ce shoke ci sha ciki ijo bishibo yana ci da sarki yanzu ya ce sa ta babban mutu ba jin yunwa ba ruwa ka da tone tone kan lokaci ya tafiya ana ce ma dan jaja dan je ba mu biya ba tiri point point shift allo allo chocolate ah chifu mashin ah, ya ciki ah ba wani manja daga isa ah ina to ga maka ba misha ina to ga dan jariya ina zuwa yanzu eh wai dan wanci ya ba tankai to an cice shi jiya ina so gaishe shi yanzu minti bisa idan uba gida mu ya dawo sai ku ga mishi na tafi bayan gida sa? Ya sa? Ya sa? alright sir okay sir okay sir ba sha ma ka jama jaki ma kullum na ya sha ko mutum nan ya sha ya sha to bari dai to jin dawo ya zo jaman da nan muna jira shi ya zo bai zo da gudu ba dai dai ya gudu muna gudu ne ka ba kama mu ya fita to ka zo ka zo ba

masu ba da aiki ko gira saboda haka ni na so je mini taimako mutanen da ya shi ne wuri su je gaya musu in mutum yana so ko gira zai samu ko gira wanda bai so ko gira ba zai samu ko gira ba to wato ya dama aiki gaya ce na ko haki gaya gaya ai aiki ne kai ka ji kashe ne don jariya ana caji ko gira ka ci haki gaya in ka ji gaya kuma babu eh, ko gira ji abun da ya ta kenan to don haka abun da mu jiriya shi kenan kuma alaikum aha rubuta a tuwo joana abin da ya sha na kira ka ina tuwa ake ka ni ni yanzu mu ne shi ba ja wuri mai gida mu kikirit kikirit ni ne uba kikirit ka je ku samu hajiya akwai cewa ja bude tenda mu gani ta kadaka in yana to ko gira irin in ba a to ko gira ruwan ce ka ji ko in ka wuce wuri ka je wuro nan wannan junaji alhaji wani ne damu wannan rajuwa ne na tumburkai min junaji kai kai ga min ji damu zugu ko baki ba ba mu jugu ba ba mu jugu ba go. oh alhaji ba hago yawa ga mici shi jo to gaci gaci labari da ka samu to a takaice dai zan zama dan kore Tuno banga gidan? A ba sunan ubana ba, ina nufin wato ni ne zan rinka koro ma mutane kana samun kayan masarufi. Oho, shi ne kore? Eh. Oho, eh, to da kore kenan. ce eh. ka yi shauri. Ni ma can zo gida yanzu. Ka je ga ma jiya tana zuwa. Ba laifi. Da jariya. Ni jan tauri. To. Yanzu ka ga wani leda na ta ta haka shi Wato mai gida mu yana jin yunwa sai je shoke ci a cikin leda sai boye kuri sai kujera na ci. to ba karja ji kuka ba babu lada ni mun gani kuma na maka alkawari je taimake ka kai mai cama yake wurin mu amma an ka ta mu da ka bali goro to mu yadda sai ka gani to he mun do aha eh mun do idan ka ta mu fito ka ta je aje je na go. to da kyau ha to kaba ba hi da magana kulu to abin da ya dame ni ma ni mm. da shi al'amarin kundirin nan to ku ke ci da magani a garin nan don ku ake ba kungiyar kirki eh kwarai mu sai an rasa ma wanda za su yi an ba waɗansu kungiyar sun ki karfa sun na azaba mu ne dai muna a wannan kan kwarai kaga aikin da aka wani kwanaki din eh. na can wajen tudun ba ne salamu alaikum eh, ah, ah, salamu ah, barka da zuwa bismillahir rahmanir rahim ku da huta ina gaje manyan gari a ran kai da dai kuna lafiya ya ruwa ya aikace aikace ya aka ji da jama'a ai kwanakin na hangen ka can eh na ji kira ai ban lura ba ya labari wallahi to akwai labari eh, shugaban masinja to an sai ka dan matso kaɗan daga nan shugaban eh. shugaban masinjojin nan to yace zo in gaya maka yace alhaji bahago da haja mai akwai mm. cewan tanda ta fito to ta aikin kwangila amma saboda haka ku kokari ko ku je ku ganshi ko shi izo nan ce a a ranka dade mafi a aladai ka zo nan yace zai zo ya fi kyau zo ya fi kyau lalle yawa yace zai zo nan idan ku in so abin ne komai an ce sirrin waje ha yawa yawa abin da yasa ya aiko ni kenan in zo in shaida muku yaron ka kuma ja ja ja ka ga ka ga ka ga Buka sai gorko. To madalla na gode. Eh, madalla. To madalla. Allah ya rufa asiri. Kaga kujera na ta mu yanzu na ta hanya ko? Kai. Kujera mata ne dama barki. Hadda kujera ka zo kuma yau. Eh na ta bariki ni. Wai wanda ya jauna da ya jauna ta kare ka ta bariki ka kato ni. A kwarai kuwa. Kato ni bariki. Barantana ga ta samu hu. Yanzu na ta kafin da ka ta abin ana kira na kujera. Double to kwaya. Mm. to kula da eh. ban kai hajiya uwa ne wani hajiya uwa ne hajiya uwa ne ya fi hajiya bariki namu ne <laughs> lalata ke <laughs> abalari ka gani mu ma mini daidai ba kwarai kuwa ka ji ta ko mu ji yaro da ya tashi zin ne ki gauna to ya juwa ji ya tsakanin mu da kuna hala ne mm. ko ba ka ba mm. abun da ku gari ya mako kyau ku yi ba dole ba mm. in ku jabi mai kyau ku sha mai kyau in ku jabi ce ja ruwa ku haka nan ne to yanzu mai gida mu ji abu da tunda ya ba ku labari ya ga mun ji duk abin da ya faru mu da ba komai da ba na ga mu gara ma ka zo to ka san dai wato an ce dalilin wani mm. ne arziki ya fi dalilin mm. wani na sha wuya dalilin wani na ya jiki ya fi dalilin wani na sha wuya kaciya na sha wuya to duk jaso haka nan to to dalilin wannan ya talaka don an ce kana zuwa nan gida kore a ah, mutumin gingiri a wajen yi ka mutum suna na cikin wani al'amari a babu a to muna so eh. tanda muna son tanda to muna son kwangila ba kuna so tanda ba kuna so tanda zan yake tanda muna so kuna so tanda mini ko da yake ni ban fito da makudi nan ba amma zan je gidan same ka da ku je ta mini gida zan jira ka ba zan so ai to to ka lafiya ga eh, eh. gashi ka sai to ai ku bari alaji tafi ba ce ka tala ba ba ku a ba ku eh? a ah, ah, bari ka to ka yi ganin gida a ah, tun da yake kin kuma sirri ne ba ku tukuna hankali to ka lafiya alaji sanu to ka lafiya kai ba haka na sha ni duniya ba kai ne sha kuna ta giya wannan mutu ido shi na wuri abu na kun ba mu shi ma je ba mu daidai ala bai yanu daidai ba ana ko ko mi ya dara wani dara dara dara kankan ne ai fi ne zai kara maka ai Allah ai zai kara maka ne ku kuna da shi wato da ya ga kudin da na baka in yaje sai ya lunka maka kai da sha ashirin da takwas. A mm. shi kenan bari ya sha gida. To shi. Abin da mun yi gobe jan kawo takarda ko min ya yi daidai. Madalla haka nake so. Eh. Mm-hmm. Kai kai turu da baki ba. A'a ai ni ka san da ba surutu nake da shi. Ko kai surutu ma ba abu da zai faru amma kada ga ma Alhaji Abuja yana ciki. Mm. Ya To. Sai na dawo. To shi kenan. Mm. Oh, oh. Allah shi ne daya Allah daya gari bambam. Ka an shi aiki ne ka taho tun Allah daya gari bambam. Ina za ka da kujera? Allah daya gari bambam. Bari hmm. kai. Kawo kujera kana yawo da ina za ka da kujera? Na jo muku kujera ne. Ka gidi ba? Ku gani. Wanda shi ne ana ke shi double chokwaya. Double Wace da mu ce ya sai duwawun ku na gefe guda guda ba ji hausa sai ba. Wani ba zama gefe guda sabon da gaskiya. Shi ne na ce baba. wanda shi na muna kira ki eh, dobulu ki kwaya sai ka ce wata mai manyan duwewa sai dai ba ni na tuka tuwo eh tuka tuwo to bariki ka an tashi ne ba ta ji haki ba eh, muna yaran na ya aje masa rashi sai ka cinye mu ba yara ba ba sai da muka yi yara muka yi girma ba a zuwa wanda ya kawo ni mm. kudi ya shamu. Oh. an biya albashi ne albashi ciki gari ne wani ba na gwamnati ba wani kudi kibi eh akwai dina ga yana ku je kai rago lafiya eh? an baka bonus ne bonus kana goyon kuma ta kuci goro yaji hmm, Yuri yuri. ba na bariki yure eh, yure Allah ne ba mu ke mai fada in da haka ake a ce kowane lokaci ka min abu ba gani naira ba fada wallahi haka nan ha Alhaji Bago kai eh. gwan ji ba kai gwan da mamu nan ya ku zo Dona? A yanzu nan kai amma hanyar gidan naka. Ka jona kusa da mata mu ba shi dona. Ba mu ba da kuwa. Me zai yi da ni? Ba komi ba komi. Me zai yi da ni saman da tsofai tsofai da ni? Ba komi. Kano alaji. Uwar gida ina wuni. Ina wuni alaji. Ina gaji. Muna jin mata ne ba. Amma gaskiya yanzu uwar gida alhamdulillah. A ah, alhamdulillah. Ya yi fari shoje. Mm, ya cewa. Na biyu ne yanzu kan magana da muke da kai. To ya cewa. Maganar kun gida wacce za a fara. wacce ce ta ki ku ta kunne ku daga wurin ana cikin na gaggwe goye goye ba ruwa na ne irin wannan mun ji su waɗannan mata ne ana iya zuwa ce ga kwangila an samu mm. ba san kowace iri ba ce mm. ka zo kai ta wanda ke kana kikikikikiki kuma bai ne kana tuwo ne akwai wuri gyaran gada gyaran gada eh akwai kuma inda za a yi sabuwar hanya to sabuwar hanya da ke so to ne mu gani sabuwar hanya wurin ka ba in kana da katafila ka samu aiki ko ya ne kamar ai wannan kama manta da wannan to saman yanzu kuma ba ka ce min wa dauke ka chief masinja ba ne muna magana private secret kin ji an ce hanyar hanyar Allah ta fi ta fi ta fi kuma to ni abin san da masinja mm. ke daukan ba da kwangila ba shi sa ba muna ba da kwangila ba ku shi na abin da ake ba why the entertainment sorry rike wannan aji bago aji bago gari na ka sai ma yara a ah, to to sai ka ban kudin yara tunda ni nike wani ne ba yara kana uka ne wannan sai a ta ah, ina zo hmm, ina zuwa alhaji ina ah, zuwa alhaji na wani ne wannan urgiya na kawo da kina wannan baci baci na gode alhaji zaka lahu hairan wannan sai a ba yaran na ambushi ya ne wani ya ce nawa za a ba yaran ne wannan ambushi zaki to na gode zaka lahu hairan to okay al'amana sai ka gani mu saboda haka sai ka zo a dan ce walbana walbaka walibani wani baka walibani walbaka walhana ni walke meme ma da latana taki da wannan walibani wani baka shike na baku lafiya walhana ni walke meme wani hana ni wani ke meme to alhaji to jogala to sai an bariki mm. wannan kudi da aka baku tun da wuri ka hada da wannan kudin kai mai shi ba kudi yara ba in ka ci ja ku ya mai shi ba abu da ya dame ni waye mai shi yara aka ba ba yara ba wa ku ja sa ba ne kudi raki ne ki ko naira uku na kawai ki ko hada kawai Ah. yaya za a baya ne ba abin da ba ni so abin da zai ta miki da hankali ne ka hada naira uku yanzu saman jadan da bakin ciki ki hada da ba ruwan ki gashi hmm. saura da. gashi ah. oh ikon Allah hmm. ina yi dabara ko ba ku sani rikici da ana ciki ba to yanzu kun ce ko kuna mini fada mini ya gwada ko kace ko kace mini gwada wai don me jin haka na ruwanka ne to saman in bai cin abin ka yanzu a ce mutum kai ba a kawo ba kai ba wani chief clerk ba kai ba wani boss a office ba kai ne dai kawai chief messenger amma a ce wai sai ka rika ka amma ni dai ba ruwa na ran wato duk kuna jami'i ne kenan ko dole ja maka kunne mana saman ja wallahi kaga kai a hankali aikin gwamnati ba abun wasa bane mm. kaga kaka je ka bata sunanka da na ƴaƴanka tunda ya kasance ni na ga yanda kake karba kudin nan abin nan ni gaskiya ina suspecting ɗinka mm. ina tuhumar ka amma wallahi kai hankali shanin legal advisor eh a legal advisor ke mana tunda yanzu na in wani rikici ya same ka ni za a bari ina kai ina kawowa ba ku je za ku yi karatu lawyer ba da mun kai ku ah. sai mun dawo ka ah, manta kai hankali hankali ya hankali na illallah mutum ya ga kuɗi ni nan wannan Allah da ya fishe shi lafiya da wannan aiki <clears throat> yanzu shikenan tun da an gama board meeting mhm. kaga dai wahala duka ta ragu ta riga ta ragu bayan tsaron wahala kuma ai yawa sai tun da yake ga sunayen sai mu je mu sami sai ba shi chief clerk zan ba shi in yaso ya bubbuga mhm. dan kuma komai muka kammala zan bide ka ko ran ka shirin yayi kyau ba kamar na bara ba an fasa aikin sun fare suka kaza kuma aka biya su kudin ba su gama aikin ba wai sun gama yi kafin lokaci yayi ya tsage duk kuma an biya su abu na ranka ɗaya ban na jin bai kyau yar mutane mu kenan amma muna jin da in Allah ya daga wannan shi kenan da ya fi kyau ok to sai mun faɗi kyau ya yi wa <coughs> ah. <coughs> Ah, chief clerk please please come in thank you ya yi sir. ya Please sit down. Um, kana da wani aiki ne yanzu ko ka kammala da muka baka a wanda dai aka bayar an riga an kammala shi ka gama ko eh an gama da sauran um akwai wani aiki ne da muke son ka ka buga mana wato an riga an dauki wanda muke son ba ayyukan duka mun riga mun tsara sunayen su to sabili da haka haka da ake fa Dan <laughs> da ake eh, ka. eh kai ba ka kai ba ake ba. yawa yasa ah, na na ah, ba ba komai na na da ake ba. ka ga sunayen su mun riga mun tsara okay to in na tashi zan baka ka je ka buga eh. alright ka tabbatar cewa ka buga abin da na baka kar ka je ka sake kuskure kamar da kake yi da kuma yadda yake cikin takarda haka yake to zan dawo nan da awa daya ya kasance ka gama da muna sama ba su kofi nawa za a yi a za ka kamar kofi goma sha biyu sha biyu ko yes ok sai ka duba sosai tukuna ka tabbatar cewa ka tabbatar da abin da na ok ok ok ok ok ok ok ok kai jauna a an jona jona jona a bari tukunna eh, eh abin da yake na kira ka an sa ni aiki zanin yi aiki kuma to zaka zaka wani shago aiki kuma a a ba wani sabon aiki kaga dai yanzu oga ya fita kira ina zuwa kira duba aikin ka zan bi ko na oga zan bi mene ne wani aka ba ku ne ina ji ina baki kofa ina ji ana ba ina ne aka ce in je in buga to in takara Ka gani in ka taka damu na ba ka shigo ka ce ka gani ba san da oga yana nan ba tin girma ma tu ba haba ci kula ka da kai ba ni gani mm. gani kawai za ka yi ne mun na wuri na ji gani kawai za ka yi amma ci kula bita kana ka ni ta ku ce wani ta gani sunaye ne wanda suka ci abin nan kwangila za a je a rubuta amma wannan mai gida ma ya zama dan shaka mutanen da suka shina yake waje ba su ake ba gani kawai kace za ka yi wannan ya dawo sai ka tambaye shi abin da ya to ka saki tukunna mana zuwa to abin da nake so da kai kaga jama'a da taleciya wanda su da sun ta banda ne ka zo aiki ne ko ka zo ka yi amfani ne samuran ka duk da hmm. eh? wani yin amfani ka zo ka yi aiki ko ka samu amfani ka ci amfani amfani wanda sunan da ya rubuta dan yi kana wayannan mutane ko gini duba ba ba su ka je ka kara sunan mutum biyu ajiya mu ya koyi alhaji bawo ka kara wannan ce ku soke nasu ka kara biyu ba abin da ji in ya zo ji shanu ne ce ku shafe turu da wannan hmm. Hmm. ku ba ku da ana ta ba ku zai ke sha mai ba komi in ya zo ya bude ne ya yi sanu in zai zai a kan shi kaka da mu ka je ka yi tafi kawo to kai kuma kada ka ce ga abin ne ba bakin mu kan ni kafa mu su ah shi kura ka da da kana aiki ba komi wani dan ni abin da ina so yi na ce ya tutuba wannan mun diga caji ke wurin na sha Allah mun diga cali ka na cala yanzu wannan ya fita cikin duba shi na aiki kankani kankan Allah rufa mini shiri ka ɗazu ina jin ku ina magana da baba sani me ya kawo shi ne ba abin da ya kawo sami da ɗazu ne mm. wato ke san dai yadda muke da shi mm. in aka samu abu akan kawo ah, barka da zuwa hajja mai akwai hmm? ina wani ku ina gajiya ina gajiya ina hajja zaman da muka dake shekara goma shafi rubutan da ko ta gaya min. To zauna mana. a shige daga nan ga kujera zauna mana zauna a kujera. Ko ki yi magana. Sannun ku da zuwa. Ah, Alhaji. Sannun ku da zuwa. ne. Ai yanzu nan da zo ne. Sannu da zuwa. Abin da ya zo na zo gaya miki. Mm. Ba da sunanki a ciki. A. Ah. Da kin gaya min kuwa. da sunan ku to haka ma ba naka ai me magana me yake ne magana tunda da kuka rubuta ko ku gaya mu ba sunan a ciki ba sunan ka ba naki na ba ku lafiya na kuma ko labari ah. duk abin da ku yi da kin shawara da haka bata aku ba har kai babban magana ashe zance rigima ya tashi ai shi ta kudi na a ciki na zo na samu ta dauki kudin ta bashi to ya ku ci kaya ba shakka ya ci kaya congratulations alhaji kajo ba kuɗi da ka kawo mini yayi kaza. Kalibo, yau sai da mu ana kamar jan mari mai gida mu da wani fura in aika mari shi ya dauna ya dinga yi shi ya dinga kawo mutane ina kaza kaza nace rika da shi hannu a ba su haka fa ce mu da mini ta yi kaza kaza kaza kaza nace rika da babba da kai mai kyau mm. yace to anin nace hajja mai akwai yace ba da shi ya furo eh, eh, ya Ya ya kuwa eh, shi kuma alhaji ina da ya ta nuna karanan da hajja mai koi da hajja babba ni bari in ga maka ko kwangilan gadan bahar maliya ce ba na so shawar mini a ba kai wani ake ba ba ah. ba mu gida ta hannu mana dai so saman da bar gani ine maka dariya hmm. ya mashi dai ya mashi samanja hmm? abin da nake so da kai ka sani yanzu sha'anin ba wanda bai iya rikici ba eh, saboda haka yana da hmm. karfi ai ko ni ina da karfi nan yanzu ah, ai ina wanka ne ina jin abin da kuke yi na ki sa baki a cikin ina zuwa ji dadiya ji dadiya kai ba gofa dinaka mini ne ba wai masinja ba ba ci basinja ba ko kai ne shugaban ma'aikata na bar kungila to baka iska yi min wannan kumbiya kuma wai kin me faru ne kada wani aiki wai za ka mana kumbiya kuma ina so ya kashi na da wai a ga ne ka ba mu kudin mu kawai wai me faru ne nake aiki kun ja mu ka ga da kuma jan kawo muku mini ne wai wai zaman ina zuwa ina kike so mu je mu ina kike so mu je ne ce jan kawo muku takada ba ce in ba ku ga takada ba ku zo ba me ka muku ni to je ka ka ce wani ya zo ne ya ce mini ai na ba ta ƙarya ina zuwa ka ce wani ya zo ne ya ce mini ne wani ya zo ya ce mana an ce tanda duk kowa sunan ya fito ba nama wani shege ne ya zo ne ya ce ba ku ci ba a yo ka je mana ka gani ai a office din yake don ya bincika ya bi kama girma a office ba ku ba oh wannan tsohon zan mabi can eh to bishi mu kan muna nan sai mun ji abin da aka yi eh kin ga um, uh, da Allah ka wannan aikin da na sa kai ya suna fita. Zana. ga su an gama su ka buga sai da nace ka buga ko eh kwarai ka tabbata ba kuskure eh ba kuskure yes yes yes um, ba na baka sunayen mutane ne? Ɗan ne? ɗan ne? Eh? ai haka ne ranka zai ɗaya amma ya wa'annan yaushe shukuru wallahi amma it's all right ah. buta tukunna mana za kamin ya fita ba me faru ne hankali na ina ji wuri ka na ba abu ne na ba da sunan mutane kuma duk waɗanda muka sa sunayen su sai da muka yi mitin a kansu aka daddale mm. to na ga wasu sunaye na mutane guda biyu nan mm. wanda yake sam sam sam sam ba su a cikin initial sam kai kare Allah rufa ka Allah rufa shirin ka ta da ya faru wannan kifi kura ne shege sosai ne ya ji ya karbi kudi wuri masu kujira sai ce ku za ku bude tun da yau za ku sha sunan mutane lokacin da ya karbi takarda wani ka baka gina shi gona ya gyara ta ba dama ya bani labari yake in sunan mutane ba su fito ba sai ya kara takarda da kai draft a kai sai ya yaga ya yaga ya kona shi ya kasan ya yaga a gaban mu aka yi rika da kasan muke da shi kai kuma abin da yake na ga maka wannan abu dan ka daidai Ka ce tif shikiri shikiri to wani shikiri na naka ne dole ba ka buka jin ba jin yadda abun da je ba ta maka yi ba ko ba ka da abin da yasa kenan amma ka je bakin ka fawo yeso ah. ah, ka a ka ka da mu da na shi sanu dake kai dan ka ka rika binci duk abun da na gani zan ga maka shi kin ga maka to kira min shi ka ce shi go dan da ka wato kudu yana Allah ba mutane yaki shehu dinga sa Ke um, <clears throat> wayo nan ka gani ina maka tambaya da zuka kafin baba saman da shigo wa'annan sunayen guda biyu da kuka rubuta nan ya suka yi suka shigo ai to in dai ranka da haka na ga ka ga me wato yanzu kai ma ka so masu kumbiya kumbiya office kenan ko to dan ka ya ba wani kumba wa'annan sunayen da nake ce maka ya suka yi suka shiga ka to ni na ce suna cikin wanda ka ba kana ce suna ciki ko to okay kaga mun dauke ka ne kai as chief clerk kuma kamata a yi komai da kuma ya kasance sun tafi daidai wato ka ga wato sunayen wanda za a sa ɗaya aiki kenan ka karɓi kuɗin wasu a wani wasu wuraren ka sa a nan ka cire wanda muka sa hold on daga nan listen daga yau ba ba ga ma gaskiya za mu baka suspension kuma na jin daga nan bakin hankali da kila aikin ka kare ya kana fita waje da yawa ka yi gani hankali ana duka wa so take time aikin ka daga ya kare ka je gida tukuna sai mun kira ka ka je sai mun neme ka wannan kuskure ne ranka ka fita sai mun neme ka ka kira mu baba saman da kace shi baba saman da ina jika ni ranka ya ba shi ranka sai ka rufe magana da karbi ah, ana jika shi sa na shigo dan iska ne a ce cin kura ka maka ana baka takarda kana canjawa kai wani ne ban wobi kawai saboda ana nan maki ta ce a bege mace amure a kar kar kar ka damu da ke aikin sha kare a nan ke mm. ya gama ko bai gama Okay. ja ko mutane banja. ja ne ne abu da ja su wane ne kuma na ga sake sunan alhaji alhaji mu je mana ina jiwa ina jiwa ina jiwa kada ku ga mutu rutu dan ka da lokaci tashi yayi alhaji eh, mai gida ba ji gama in an kwaji raji ba ku ci ko ku ci nan eh, eh, an ce lokaci ku ci ko ku ci ko ku ci ko ba zan iya samun ganin ku ba sai dai ah, komai za su yi ka ku ga mar lokaci ta ci yayi komai ja yace ga amin kan lafiya Allah ba malari amma ku yan banja ne eh ko ga uban mu je me ta ka ta ka ta kaga abin da ka sa wa mai gidan mu yamin ko akan yan kuɗi da ka bani ka ka jawo min an ce an dakatar da ni aiki Allah je baku wani naira jidin da na baka ka je ka ce a hankali na ce ka bani ni ce ka bani yanzu aiki na da da na rasa akan wannan abu da ka sa ne application na yi maka hanya na ta mutane da yawa application kai yaushe kai ba ma sun je kake yi ba kana daukan ma'aikata ne amma kai ma wawa ne da ni da kai wa fi jina nan a tuno ni ba ruwana an shalame ka da ake ka je ka nemi naki da wuri naira fin da na baka yau sai ka ce abinci ka samu na ya ba duk sanda na ji duk sanda na da mu a gida muna mu ga shi ne ka kai ka mu je gida muna nan mu tafi gidan wa na mu je gidan mu ne ma alhaji alhaji mu je mu je mu je ina zuwa ah, amma kai iska ne wallahi ta gode dan iska ne kai wallahi ko guwa ne ma mu je gida ka ba mu ne to mu je gida mu da wani ne mu gida mu ne mu je gida mu je tare da kai mu je kun wani bariki bariki ba mun tashi amma ba tasho ba ya ya menene an tashi amma ba tasho ba salamu alaikum bariki ya ya to hajiya mai kudi yawa Menene ne ya faru? Komo daga nan mana. Abun da wajen na hajjiya ke. Abun da ne ne ne ne wai tsaya. To abun da ja yi ina zuwa. Tu da yake abu ya jama haka. Kai mai akwai ku ci ne mini ku ci ne mini ku bar mu da iyali mu kawai. Kai ne muku. Ya tsaya mai kuna ji ban san abin da ya faru ba Alhaji Bariki. Kina ji yanzu abin da za a yi. Ba abin da ja yi. Ba kuɗi. Ba ni ba samu ba. Kuɗin mu ya karɓa. wai zai ba mu aikin kwangila ni ma bana nan ta bada kudin bana nan saboda haka ba kudi yanzu sai dai kawai a yi tonon asiri amma tun da ba bata lokaci na san a aika tun da na ga saman je wannan baca bajan nayi maka faɗa ni ce ka gani kana tahe da mutuncin kai yanzu saman je kakka je magana kuma hanta ku da ku ya la aika ku mu dan ko ba mu Allah isa ba dai ai dai sai dai mu barka dai haka to ya za mu yi da kai tun da ba kudi ni na yafe na kudin mu gode shikenan mu gode hajiya kuma ku ya na gode kun yafe ba na gode ah. Allah ya ka da alheri na gode na gode shikenan na gode kuma kin yabe na gode komai ana komai ana ina ni da in yafe wani sai sai kun ina ina zuwa ina zuwa sai ya bariki ina zuwa ina alaji ta ta kula ta ina zuwa alaji alaji saya ina zuwa saya a ah, ina zuwa alaji ba kudi ka na ba to ba ba ina zuwa alaji dan Allah bariki bariki bariki bariki Thank you.